Gobara ta lashe wasu ɓangaren jama'ar Jos, lamarin da ya janyo asarar wasu muhimman takardu da sakamakon jarabawan ɗalibai na kusan shekaru arba'in. Gobarar ta tashi ne da misalin karfe shida da rabi na yammacin ranar Asabar wanda ta rika ce har safiyar Lahadi. Bayanan da na samu na nune da cewa gobarar ta lashe ɗakin karatu na matsugunin dindindin a jama'ar da ɓangaren koyon ilimin halayyar jama'a wato sociology, sashen kimiyyar siyasa, sashen koyon tunanin ɗan adam wato psychology, sashen koyon tattalin arziki, ofisoshi, na'urorin kwamfuta da dai sauran muhimman kayayyaki. A cewar shugaban sashen fasaha na jama'ar Farfesa Farfesa Tor Irabo, jami'ar Jos ta tafka asarar da dole kasashen duniya su tallafa mata. Wurin ya ce wuta gaba daya. In za mu maganan kuɗi ne, 5 biliyan ma ba zai ba zai iya eh, dawo mana da abin da muka muka rasa nan ba. 5 biliyan ma ba zai kai ba. Kamar Amerika suna magana World Trade Center, World Knowledge Center na muke. Abin da muna ciki yanzu nan a kamata da entire world gaba ɗaya, duniya gaba ɗaya. zo ita muke mu wannan ba abun najeriya kadai gwamnati na najeriya zai yayi da kansa ba shi ma mataimakin shugaban sashen hulɗa da ɗalibai na jami'ar jos dr philibus dami ya ce babban abin damuwa shine sakamakon jarabawar ɗalibai da suka ƙone kurmus masu kokarin kashe wuta sun yi kokari sun yi kokari amma abin ya gagara to abin da ya faru kam gaskiya ba mu so to asarar da aka yi kam gaskiya yana nan da yawa domin gabaki daya yadda shi professor na ya faɗa ita library na wannan permanent site wanda ta kunshi faculty da ya kirga na wajen guda biyar duka takardun su anan yake takardun nan kuma waɗansu su da kake gani ba za a iya samun su ba kuma wahalan abin kenan banda haka ofisoshin mutane su laborin su abin nan su laptops da su menene especially documents na gwadawa records na results shine babban ma wahala wayannan abubuwan na a sake samun su zai wahala sosai domin ga baki sociology political science psychology da dean's office da economist english lab ma duk ga baki sun kone kuma sun kone kuma yayin da na leƙa jami'ar na tarar da ɗalibai musamman waɗanda ke karatu a sassan da suka kone suna ta tafka kuka da yin nadamar yadda lamarin ka iya shafar rayuwarsu a halin da ake ciki kuma shugaban jami'ar jos farfesa sebastian maimako A wata sanarwa da ya aike wa manema labarai ya tabbatar da aukuwar lamarin inda ya ce suna kan bincike don sanin musabbabin tashin gobarar da irin asarar da jami'ar ta tafka. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.